uwa matasa barkamu da haka mu da sake saduwa a wannan ranar Lahadi labarun matasa tare da ni Rakiya Arimi da Gorata Rabiyatu mai Kano ya kike bibi. Lahiya lokawali ya kike. Tuma da alhamdulillah. To yau muke ka zo da shi? Haka ne bibi yau za mu fara da jihar Maradi inda matasa suka samu horo a fannin incin masu amfani da yanar gizo da kuma kariyarsu. A cikin takaitaccen rahoton namu na ranar Lahadi kuma za mu gabatar muku da Rashida Idi matashiya mai aikin kafinta a garin filin filinge a ƙarshe kuma sai wasannin motsa jiki kungiyar da ake cewa Association Agir pour le Niger sun gudanar da wani horo a fannin inci da kariyar masu amfani da yanar gizo ranar talatar da ta gabata. Haka ne matasa 25 na 'yan garin jihar Maradi ne suka samu wannan horon domin fuskantar matsalolin aikata laifi a kan yanar gizo. Ga tsokacin da wakilin kungiyar Haruna Jibbo Almoktar ya yi wa abokin aikinmu Muhammad Mamman a cikin fasarar. Kasar mu da nahiyar mu na kunshe da matasa sosai kuma waɗannan matasa su ne suke hidimar shafukan sada zumunta shine muka ga ya dace mu karfafa karfin waɗannan matasa bisa amfani yadda ya kamata na shafukan sada zumunta bisa karfin barazana bisa wajabcin tsaron sirrin mutane bisa wajabcin girmama dokoki ta fuskar harkar yanar gizo a Nijar. Mun imani za mu kaucewa abubuwa da dama da ke faruwa bisa yanar gizo. Akwai labarun karya, labarun bata suna, ana ganin saƙonni da ake rabawa game da tsaro ko na gwamnati. gwamnati akwai kuma damfara da ake yi bisa yanar gizo barazana ce a kullum akwai satar bayanan sirri na mutum a shafukan facebook mazambata duka waɗannan barazana ne muke so mu ganar da matasa bibi yanzu kuma bari mu koma jihar tawa a can kimma matasa sattin ne suka samu horo sai dai wanga gamin a fannin hanyoyin neman aiki ne da takardun da ya kamata a tsara domin samun aiki ƙarin haske a cikin wannan rahoton da mai bada horon isa mamadu ya yi wa abokin aikinmu adamu isa wanda aka fassara muku e wanga horon wato bisa ga fasahohi na neman aiki na proje ong gwamnati ka san shi aiki na gwamnati ba ɗaya ba ne da ka je ka yi aikin leburancin can daban ka'idodi gire shi suna maka waye ma duka matasa masu neman aiki saboda ka san matasa ma ba tsaya suka yi ba yanzu na haruka ta ɓaci dalibi na sani ko abuja to yanzu na hankali sai ku mutu kuma to sai muna waye musu kanu da cewa suna iya su neman aiki amma ga ta hanyar da ya kamata su bi su samu aikin nan ko leburanci na ko kanikanci ne ko wani aiki can daban dai na irin na fentir ko plumbier ko ko da gadi ka bida akwai ka'idun da ya kamata ka bi ka same shi. Bibi bari kuma mu komo nan babban birnin Yamai. A nan kimma matasa ne suka taru domin baiwa 'yan uwansu horo akan kiwo da sayar da kajin turawa. Abokin aikin mu Olivier Asurbavi ya tunkari wa'annan matasan ga rahoton da ya shirya mana da aka fassara muku. Matasa ne wanda suka samu wannan horon kan husa'o'in kiwon kaji. A cikinsu. akwai matasa ma'aikata da suka koma kiwon kajin kawai don dai abin yana burge su. Su kuma 'yan lakol saboda samun. samu na kashewa bana koyi nabila ɗaliba ce da ke karanta fannin noma na zo ne nan ɗaukan horo a matsayina na mai karatun aikin noma horo ne da zai taimaka mini cikin karatuna bayan na yi lisans kina tana iya taimaka mini in yi kiwon kaji a nashi bangaren isa kin ba odo mai bayar da horo a fannin dubarun kiwo ma'anar wannan taron ita ce matasa su samu cin gishin kansu Da yawan matasa suna son shiga cikin harkar kiwo amma ba su da masaniyar ina za su kama. Muna koyar da su yadda za su yi kiyo. Ina karfafa waɗanda suke gida ko fadodi da su shiga cikin wannan haraka kawai abu ne mai yiwa. A cewar matasan, kiwon kaji na iya kasancewa wata dubara ta magance zaman kashe wando. Yanzu kuma sai takaitaccen mu na ranar Lahadi a kiki mu ta yau ita ce Rashida Idi matashiya ce da ke aikin kafinta a garin Filinge. Haka ne Bibi ita ce mace ta farko da ta shiga wannan aikin a garin Filinge. Abokin aikinmu Amadu Usman ya yi hira da isa ga rahoton da ya shirya mana. Mai tsawo fara Rashida ta ne a shekarar ɗaya a Filinge. Tun tana karamar yarinya ta rungumi ayyukan da maza ke yi har zuwa shekarar ɗaya inda ta kama aikin kafinta. Biyan bukatu buƙatun kanta da kaucewa zaman kashe wando su ne dalilan da suka ingiza da Rashida cikin wannan sana'a. Aikin katako abin da sa birge ne. Na ga mutane da yawa suna yi kuma abin da za ka yi na ka ci gaba ya yi ma ka ka zamana wani shi Abin da ada ciwo ka zamana fada fada ba ta da daɗi. Duk wani aiki ciki ya zama kuma aiki alhamdulillah babu wuya. Tunda duk wuya in dai ka sa hankuri shi na wuce dina. Ka dai samu ka kokarta ka yi aikin ka. Da ka yi shi baka da dariya da kowa. In dai na sa hankuri cikin rayuwa ta. Wannan sana'a ita ce tushen samun kuɗaɗe a gare ta kuma take biyan bukatunta tana da burin buɗe ma'aikatar ta ta kanta. Ana da samun jika ɗari ku fiye da haka ne kamar abin da ya sauka na aka baka a cikin duk da hankuri kuma cikin hankuri na mace komai mai wuce kuma kowa suna alfahari da babu mai kushe ne kowa na kokarin Allah san A to addu'a da suka min cina akwai wanda tsohon da ma da daji cika zakwa shi min da Allah ya kama ake ce na gani duk abin da an ka ce ma ka yi. yanzu ka katakon kwana dina ne tsaya mara da ka gana ta gida kasuwa a tili na ne da ka ti a tili tun sattar kana iske burin da na nixon jima ina so in iya aiki ha in kuwa mu ita ce 'yan mata tilo kuma ta farko da ke gudanar da aikin kafinta a yankin hukumar filinge malaminta na cibiyar horar da matasa kan ayyukan hannu na filinge ya yi karin bayani tun karyan lakwal in nan yanzu wajen shekara 21 basu center in nan 2000 aka buɗa shi to tun 2000 yanzu ke sai fm dai wadda ta yi mechanic ko ta yi construction metallic ko ta yi menijeri ba ba mu taɓa samu ba duka in ba rashida ba ita ta zo ta fara ita kuma ba mu cimma gurin mu ba gare ta tun da ba ta tsaya ta samu takarda ba rashida game da aiki yanda ke san namiji ke aiki haka rashida ke aiki damar da ba mu samu da ta tsaya da mu tsaya kullum sai in ta zo in ce rashida in ki zo wurin ga sai zanne talla sai in ga hankalin ki duk ya kasuwa haka aka ko da shekara ta kare rashida ta kuce duk da yake tana yan mata tsakanin samari abokan aikin rashida suna yaba aikin ta al'umma da iyalinta na ci gaba da bata shawarwari na gari domin ta zama abin koyi ga sauran yan mata na yankin yanzu kuma sai filin wasannin motsa jiki tare da mamman ada gasar kofin afirka ta kwallon hannu ta shiya ta uku ta kammala ranar talata da yamma a abidjan tare da nasarar ghana cote d'ivoire mai karbar baki ta zo kutal kungiyoyin 'yan wasa maza da mata na ghana sun rike kambunsu sun lashe a filin park de sport na trashville gasannin karshe da aka fafata a abidjan a kwallon kafa kungiyar kafa ta kaddamar da walawala a ranar talata tara ga watan agusta na zagayen tankaɗe da rairaye na gasar zakarun afirka za a yi wasanni 26 ƙungiyar wasa biyu za su wakiltar nijar sun san abokan su na zagan farko na wucewa gaba as nijelek zakara za ta fafata da 'yan wasan gine na shuwar academy a zagayan farko na wucewa gaba na liga champions a gasar kofin cup as duwan wadda ta lashe kofin ƙasa za ta buga leda ta da kulab ɗin kwara united ta nigeria a bugawa biyu na zagayen farko. a nan muka zo ƙarshen labarin matasa za ku kuma sake sauraron su bisa kan lambar uku biyu biyar ba tare da kumbiya biya ko da laba akan layin airtel.